Abokai matasa barka ku da yamma kuma marhaba da zuwa labarun matasa na wannan asabar in goma sha uku ga watan Nuwamba na shekarar 2021 a nan ɗakin magana kuna tare da Samira wafi da Gora tare Tarakiya Arimi. Gora ya kike? Alhamdulillah Mira da fatan kin wani lahiya. Lafiya launi. To yau da me kika zo mana? A cikin labarin mu na yau za mu yi magana ne kan wani gangamin wayar da kan jama'a da kungiyar da ke kare hakkin mata da kananan yara ta ƙaddamar domin yakar mummunan ɗabi'u a makarantu da majalisun matasa a yamai wato fada. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu je maraɗi domin ganin irin alƙawuran da hukumomi suka ɗauka da kuma halin da matasa suke ciki bayan gobarar makarantar firamare ta AFN. A ƙarshe kuma sai filinmu na wasanni. Bayan watsa bidiyo na batsa a makon da ya gabata a shafukan sada zumunta na yara 'yan makaranta a Yamai, hukumomin Nijar sun yanke shawarar ɗaukar al'amarin a hannunsu a wannan makon. Ta haka ne sashen kare mata da ƙananan yara na sashen tsaro na jama'a suka fara gangamin wayar da kan jama'a kan dokar da ta hukunta masu aiwatar da laifuffuka ta yanar gizo da kuma shan miyagun kwayoyi ga yara 'yan makaranta da matasa a fadodin babban birnin kasar. Ga rahoton Rukayatu Abdraman. A siyasar su ta kare ƙananan yara, jami'ai masu kula da wannan sha'ani na zagayen makarantu na birnin Yamai tun farkon makon nan. Ayarin su ya kasance a makarantar CAJ ta hudu a ranar Alhamis da ta gabata. Jami'i Abdulkadir Bata Balaka na ma'aikatar kula da tsaron jama'a na da ƙarin bayani. Mun ga ya dace mu fara da wannan wayan kai domin yawanci daga cikin waɗannan matasa idan aka kama su mun lura da yare ne da ba su san abin da doka ta hana ba. Ɗaliban wannan makarantar makaranta sun sami ilimi a kan sakamakon shan miyagun kwayoyi da kuma yada wasu abubuwa na mutane a shafukan sada zumunta. In ke 'yan mata ba ki aika hotunan ki ba, ba a sa shi ba kan yanar gizo. Ya kamata ki kama darajar ki. Yana bin ki ne har tsawon ranki. In kana cikin wata fada wato majalisa sai a ce in baka shan shisha kai baka cikin zamani. A cewar jami'an kula da tsaron jama'a wannan aiki zai ci gaba har tsawon makonni shida kuma zai shafi dukkan makarantu na shiyar mai ta biyar da kuma fadodi da dama. sadaukar da wannan makon don kasuwanci a duniya a ƙasar Nijar kamar harkar kasuwanci ko ma kafa sana'a babban kalubale ne. Ga rahoton Olivier Asogbabi. Domin ɗaukar fannin ƙwarya ta musamman da farko sai an samu mafita ga matsalar kuma sannan a ƙyarƙyara arzikin mafitar da aka shawarta bisa wannan hubasar ta ƙyarƙyara arziki mai girka masana'anta ya kamata ya samu warware fiye da daidaiton kamar yadda halidu dauda mai kula da bunƙasar rassan Sipman, na cikin jihohi ya yi bayani a kai Game da kalubale za a magana kan ma'aikata, za a magana kan samun jari, kan tsare-tsaren yanayin wurin, ina magana kan samun kwangila yana da muhimmanci domin baiwa waɗannan matasa masu kamfanoni da ke kirkiro abubuwa masu kyau damar samun kwangila. Gururuka da kuma ƙalubalen da ke da alaƙa da masana'anta sun bambanta da bayanin martabar kuma ba tare da bada kulawa da nunin zama ɗan ƙasa ba Victor Yonhosu ɗan ƙasar Benin shugaban wata masana'anta ɗauke da bayani. Nijar gaskiya gare mu ƙasa ce bakuwa ta musamman kafa masana'anta ko ya tashi tafi shi domin idan aka duba a wani lokaci akwai tayin samun kwangila idan aka nema a ƙarshe sai ka tsitsi kanka cikin matsaloli inda kawai harka ce ta 'yan uwa da amami. Duk yanda ra'ayin girka masana'anta ya kasance wata mafuta ce ga yin sana'ar biyan bukata da kuma kawar da zaman kashe wando wannan shine ya fi ma karbuwa a cikin harkokin kasuwancin business. Mira sai mu je jihar Zandar inda a makon jiya matasa daga jihohi takwas na kasar Nijar da na wasu kasashe suka haɗu. Haka ne gora na tsawon kwanaki uku sun yi muhawara ne game da shigar da matasa a yankunan da ake da rikice-rikicen makamai da motsin mutane. Ga rahoton Mustapha Mamman Sani. Rikicin makamai bazuwar manyan laifuka waɗanda ne amsoshin matasa shine taken wani dandalin matasa da ya haɗa daga ranar biyar zuwa bakwai ga watan Nuwamba a Zandar. Matasa da suka fito daga yankunan Nijar akwai kuma halartar Senegal da Mali da masu ruwa da tsaki na ƙungiyoyin fararen hula na Nijar. Isa magaci wani mahalarci. Ƙasashenmu musamman na yankin Sahel ba su da ci gaban masana'antu kenan daidai ne a yi zaman kashe wando. Idan babu aikin yi, daidai ne a samu ta'addanci ko zuwa cirani. Ina ji yau lokaci ne na mai da hankali ga kimiyya domin kaiwa ga magance wasu matsaloli. Kiki azuzuwan zanaki sun zama dalilin kashe mutane a Maraɗi a ranar Litinin din da ta gabata inda mutane 28 suka mutu sannan 12 suka ji rauni. Dukkanin su yaran makarantar firamare ne ta AFN. Mira wannan al'amari ne mai matukar muni. Daga karshe gwamnatin ta yanke shawarar kawo ƙarshen azuzuwan zanaki a makarantu. Rahoton Muhammad Mamman. Wannan bayan tashin hankali ne gwamnati ta ɗauki niyyar hana azuzuwan zana na renon yara a dukkan faɗin ƙasa. ministan cikin gida da ya je maraɗi domin gabatar da ta'aziyar shugaban ƙasa ya tabbatar da matakin gaban al'umma alkashi alhada Ah, Ina son da sunan shugaban ƙasa in isar da ta'aziyya ga al'umman maraɗi. Haka zalika in bayyana matakin shugaban ƙasa na tsaye da makarantun da ake da zana. Wannan mataki ya samu karɓuwa a cewar Hafizu Musa Dawud. Wani matashi da ke ajin CZM ya bayyana cewa yana jin tsoro ya shiga ajinsa na zana tun tashin hankalin makarantar da ke AFN. Kalasin zanen ma suna da yawa. tun da da cesium da tankium har zuwa kataram duk galasin zana ne a ci gaskiya mun yi tsoro kuma abin akwai zayi gaskiya a gaskiya an da ba na ra wata shekara a ƙara saya muza ko ga shekarar kyan tawa ne a yi andaren tun da zanar da Zana saurin kamuwa ke. Ga malaman makaranta da ke cikin azuzuwan zana ya zama wajibi a soke azuzuwan zana daga kowane bangare a cewar Siraji Garba malamin makaranta azuzuwan zana wani haɗari ne ga ɗalibai da malamansu. aujourd'hui yau ku ɗauki garuruwan kewaye kusan dukan azuzuwa na zana ne haka na nunin haɗura da dama na nan akwai haɗarin macizai a cikin azuzuwan zana haka zalika akwai rere mai kura balle ma a wanga lokaci na sanyi ke kenan da ɗaliban da malaman suna kan haɗarin faɗawa rashin lafiya game da wanga yanayi. Wasu masu taimako na maraɗi sun ɗauki niyyar gina azuzuwa uku a cikin filin AFN domin baiwa yara damar su koma makaranta da sauri. A ranar Talata tara ga watan Nuwamba na shekarar 2021 aka shiga rana ta biyar na gasar cin kofin kwallon kafa na Super League a ƙasar Nijar inda ƙungiyoyin Olympic FC da Espoir FC suka tashi a kwallaye banza da banza a ko'ina. Da kuma USGN da Sale SC na ya mai suma za su kara. Haka ne Mira sai kuma wasan darbi na gobe zai hada ASJNN da AS Duwan a nan Yamai ne a karfe hudu na yamma a filin wasan babban birnin Yamai. a nan zamanin da tabar namu na yau sai dai gobe allah ya kai mu bye bye